yawwa gani kun ce kuna nema na yan albarka <laughs> a yawwa to likita na'am abin da yasa na kira ki mm. wannan bayan Allah da kike ji kike gani da Allah ina so ko in dai ba ta da lafiya a cikin gidan nan ki inga duba ta kina duba min lafiyarta saboda yanzu halin da take ciki kuma karki karki damu da maganar biyan kuɗi ko nawa ne ki min zan bayar zan bayar ai ba ta da lafiya wannan da ganin ta ba ta da lafiya duba kuma tukanta cincin ne a ciki fanke sai an cire shi ina ba ta ta haɗe magunguna so ɗaya so biyu so uku insha Allah za ta koma normal <laughs> kuma wallahi ai tun da dai za ka biya ai ba matsala za dai ka biya ko nawa ne to zan je in maka list in rubuto maka duk abubuwan da za a siya da treatment da allurori da komai da za a yi mata zan rubuto zan baka ka kawo kuɗi in tafi in je in har haɗo ta samu ta samu lafiya kai ma za ka fi jin daɗi na kai dai ke kuma in kun gama tattaunawa bari in shiga daga ciki ki zo ki samu in gane me yake damun ki eh. dan ki da lafiya a ah, dama wannan zancen bai kamata ki yi a nan ba <laughs> nan zai ki Allah ki lafiya eh. eh za ta shigo ko nawa ne dai kace za ta shigo ko nawa ne eh to <coughs> a ba wai dan nace ko nawa ne ki kafta min kuma kuɗi da ai sai sai sa ba a kai da gida kai ne dai ko da gane ma ai a kudin abin nan a'a kudin ha. ka ni kawai wannan da na ga dama sai in baka to ba da mu kai kaga ni ba matan nan kawai ne ta faɗa maka ne lafiya ta Alam da kuɗin nan da za ka dinga ba ta kwara ka siyo min shawarma da biza dinga ci ina murmurewa. Shikenan fakat an gama ba da iya wani kike so ba an gama yanzu bari je ko dan abu ne mai dan sanyi a kawo miki ki taba ko eh ko ba ki ajiyar wannan a kai karki soke wani ki ka kawo a karki ki kara wani kudi ke mun barna Uh-huh. an mamaki ki ba ni wallahi assalamu alaikum mamaki mai fa'a ma alaikum assalamu alaikum wallahi abun ku abun mamaki kai haba bayin Allah ana sallama kaman ba musulmai ba to muna jin ki bana aya bayin Allah tambaya ce dan Allah Hassan ibin santa gujin biki ne na wata kawata na ji kamar kina yarabanci zan ibin santa kike nufi ko ko ne ma wai tukunna nake dama ku kunnuwan kina la malama da ka take saurara ka kire na mana hankali guri a wannan shago kun je ji kunya wallahi dan me saboda mun watsar da ke mun ce ba za mu je dan saurara ku ga mutane mu ma jinsi ki ne eh, ba eh ki san suwaye bane da ki kalli tsaba ne da ki kina ci mana kai kina mai da mu suka ci wasu kartun gona kartun gona ko ki ga mun yi zuran kartun gona ne a nan wajen eh to ba mu sani ba saboda an za ki wuce ki ba mutane waje ki ba mutane waje ba ki zo da respect ba saboda haka mu ba sauyin yin ki bane wallahi talla iyayen ki ne a nan wajen da abin da kike ji wanda ji wai ta ma ta zo juya wuri wallahi ba ta dai sai wani jujjuya ido take kuma ana ajejiya da mai Ka ganta kamar an daura abuciya zani dan style din nan da dan wakan nan din zai din nan na fi idan muka je gurin nan ma ni a hanzu wallahi ba zan san ta din sai in juya kamar in dauki gobi biki dauka ba amma an je asara kudin eh, ka san je duk wanda ce da so wannan gurin tantiri ne fitacce ne kai ka san wace ma kuwa dakata billahi lazi idan baki iya bakin ki ba yanzu nan zamu haɗu mai miki dukan sakwaran Legas a nan wajen wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa an gaya miki yanzu yanzu nan kwa zamu tasa ki a gurin nan me yake saki wannan style din da kaga an fi wannan an yi asara ina kai billahi lazi yanzu ne idan ban yi sun tir aihuwa uwa min yi tsirara a titin nan ba mun yi abun ba. ki ce shegiya uwa da karamar ni ce karamar tiri ya tsiki da ni za a ta abu sai ka ce an daura muciya zani wallahi dubi ta dai waje ga waje baya kamar an shafa siminti aikin banza eh, wa gara wa gara shinkafar bakin tasha sai an siya karfi kalle mu kawai mu za su ta gani wai tana cikin a wannan bangare duban <laughs> dai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 da ya kawo nan ina bakin da aka kwanan nan ku daga hannu daga hannu ke mai bukatan kayan daga hannu sama mana a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada wancan ma ita ma hada-hada kowa hada-hada Bakwa! Bakwa, fito mana!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 Ni hira kuma? Eh. Ina da aiki gaske. Wallahi ba dan ba da ban da sai in ce eh, wallahi san ki nake. Su kuma. So na. A gidan hada kowa na Wancan hada-hada, waccan ma ita ma hada-hada. Na fara, action. Assalamu alaikum Zainab Ibrahim, masana. albishirinku gobe za mu sakar muku fim ɗin mai gidan hada-hada gobe ranar asabar kashi na ashirin wato episode twenty don haka masoyana na kar ku sake a baku labari gidan hada-hada tv a wannan ne kadai za ka iya samun fim ɗin Nema ina ɗaya daga cikin jaruman fim ɗin gidan hada-hada